yawancin bari da akan yi kamar musamman waɗanda ba su kai wata uku ba kusan kashi tamanin ba wai abu ba ne da za a iya cewa za a iya hana saboda me shi kan shi daɗin ne ƙila bai haɗu ba bai ingantu ba amma ga waɗanda akwai dalili da za a iya ganowa kamar mace ne wanda ke da ciwon siga da ba a kula da shi ba za a iya cewa kafin ciki na gaba bari a duba a samu siga ta daidai zai taimaka mace ba za ta ah, mu ciki gaba ya zauna ko kuma mai hawan jini ko irin wa'annan abu. To su mata kamar irin wanda ba su da lalurar ciwon hawan jini ya za a iya kare su daga aukuwan bari? Abin da za a iya karewa abin da aka san me ke kawo shi ko ba haka ba. Saboda haka idan ba abu bane da aka sani kamar wanda za a ce bari wanda suka kai wata biyar ko shida za a iya dubawa a gani bakin mahaifa ne ya raunana kinga za a iya ɗaura bakin mahaifa an kare shi amma wanda ba a san dalilin shi ba a gaskiya da su da yawa ba abin da za a iya yi game da hana ta bari din sai dai idan ya zo a taimaka mata ko macen da ta bari fiye da su daya ya tana cikin hatsarin rashin haihuwa ko wadda ta ma bari daya za ta iya samun wannan matsala gaba idan yadda aka kula da barin bai yi daidai ba har kwayoyin cuta suka shiga mahaifa ko ba haka ba shi ne ke kawo daga bayan hanya ya toshe ciki ya zo ya zama na bai samu ba so ba wai lale wanda ta bari da yawa ba ne kaɗai za ta iya samun wannan matsala wurin kula ne da shi kan shi macen da ita kanta macen da take bari din shi ma rashin kula yakan kawo mace mai bari a rasa ta musamman in tana zubar da jini ba a samu an tsaida an karasa bari din an tsaida zubar da jini din ba ko kuma in cuta ya shiga wasu dabaru kamata mata su yi amfani su dauka domin gujewa irin waɗannan matsaloli idan mace ta san tana da ciki ko me kankantan shi ta fahimci cewa ta fara zubar jini ko kuma ta fara ciwon ciki mai tsanani da bata gane kanshi ba ya kamata ta je a duba a gani bari ne ko ba bari ba ne idan aka kama da wuri za a iya taimaka mata har ya zamana ba za ta wahala ba ko kuma ba za a rasa rai ba